daga ta shafa wannan cewa mutane sau da ana maganar laifi sai kowa ya ga kamar ya tsira wani da ke da laifi gaskiya kowa yana da shi kar wani ya wanke kansa har in ka wanke kanka to lalle za ka fada cikin halaka gara ka san cewa kana da laifi don ka magance don ka samu mabita Allah ka ji tausayin mu kai mana baddali daga halin tsoro da muke a ciki ya zuwa halin aminci daga halin kaskanci ya zuwa halin ɗaukaka ka dafa da mana da addinin mu kamar da ka tabbatar da shi ga wanda suka gabaje mu wassalamu alaikum